لا يزيغ عنها إلا ضال أو حالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بيهك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya Allah cikin ikonsa saboda yanayin ruwa sai ya zamanto ba a samu damar karatu ba Allah ya bada ladan niyya gaba daya ya bana muwafaqa yau dai to muna rana ta 20 na rana ta ashirin 22 ga watan ramadan mai albarka kwanakin na tsara da tafiya Allah ya mana dace har yanzu muna cikin suratu ash-shu'ara mai yiwa mu kammala ta yau in ya so mu durfafi suratu naml wa billahi tawfiq malan karanta mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح لمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الله تبارك وتعالى يقول وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الله تعالى يقول وإنه تنزيل رب العالمين تبس للي فنشي معنى شي ون للتافي وتون هود حاكر اللميري من قرآني ma'ana ku sani tabbas ko shakka babu innahu shi qur'ani latanzilu wallahi saukakken littafi ne nawa na rabbil alamin ubangijin halitta alladhi anzalahu ala abdihi wa rasulihi muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi shine ma'ana wa innahu latanzilu rabbil alamin kuma yani sai ce nazala bihi ruhul amin wanda ya sauko da shi shine ar-ruhu al-amin ar-ruhu al-amin anan ana nufin mala'ika jibril ne fiye da mutum ɗaya cikin malaman salaf haka ya fassara kalmar ar-ruh cewa ana nufin jibril ne ko jabra'il cikin malaman salaf ibn abbas haka ya fassara wannan wuri haka muhammad ibn ka'ab al-quradi haka qatada haka atiyya aufi haka subbi haka abba haka zuhri da ibnu jurayj har ibnu kathirin ke cewa wa hadha ma la niza'a fihi wannan yu ai kuce ce ba ma'ana ku shakka da ja'in ja kan cewa ar-ruh anan ana nufin mala'ika jibril wannan yayi kama da faɗin Allah ta'ala inda yake ta man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah na fata an gane ko to sai dai kalma ar-ruh takan zo a qur'ani kuma da ma'anoni har kamar guda shida farko kalma ar-ruh takan zo a qur'ani mai girma amma tana nufin rahama ne misali inda Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratul mujadala ko al-mujadila inda yake cewa wa ayyadnahu bi ruhil qudus ko kuma wa ayyadnahu bi ruh wa ayyadahu بروح منه وأيده نعم بروح منه الله wata فيشي لو ترحم shi. haka cikin malaman tafsiri suka fassara wannan wuri na biyu kalma arro ruh takan zo amma tana nufin wani mala'ika ne daga cikin mala'iku wato akwai wani mala'ika da ke da suna arro ruh baya ga mala'ika jibril haka Limamu imam ya faɗa cikin tafsiri wato mala'ika ne a sama ta bakwai fuskar sa malamai suka ce sak irin fuskar dan adam ne amma kuma jikinsa suran mala'iku ne duk cikin halittun Allah ba mai girman shi in banda al'arashi wane mutum to ana kiransa arruh malamai suka ce kalmar arruh kan zo a ƙur'ani ba mala'ika jibril bane a wani mala'ikan ne ke da wannan suna arruh misalin wannan Allah ta'ala yana cewa yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man mai wa qala mai sawaba ranar da ar-ruh zai tsaya tare da mala'iku sun yi sahu sahu suka ce ar-ruh huna malakun minal malaikati fi as-sama'i mala'ika ne cikin mala'iku a sama ainihin ta bakwai A saboda kalmar arru kan a qur'ani da wannan ma'ana din kuma a wuri na uku kalmar arru kan zo amma tana nufin mala'ika jibrilu Allah ya kara masa aminci misali inda Allah ta'ala ya faɗa yake cewa qul nazzalahu ruhul qudus nan ana nufin mala'ika jibril ne daga cikin malaman salaf haka suka faɗa haka kuma inda Allah ta'ala ke cewa dangane da annabi Isa wa ayyadnahu bi ruhil qudus ai bi jibril kenan sannan kuma har wa yau ruh kan zo dai tana nufin mala'ika jibril misali inda Allah ya aika mana na maryam jibril yace wa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya suratu maryam aya ta goma sha bakwai haka kuma misali inda Allah ta'ala ke cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu nan arru ana nufin mala'ika jibril ne suratu inna anzalna kenan ko to fuska ta hudu kalmar ar takan zo a qur'ani amma kuma tana nufin wahayi ne wahayin nan da Allah ta'ala ke yi wa bayinsa annabawa misali yunazzilul mala'ikata war ruhu min amrihi suka ce ar-ruh al haka al-imam tabari ya rawaito cikin tafsiri da wannan lafazi daga dan Abbas da kuma Qatada haka kuma kalma wannan misalan suna ma da yawa dan haka mun takaita ne kawai misali yana cewa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina yani wahyan min amrina can cikin suratu shura sannan kuma fuska ta nawa kenan ta biyar kalmar ar-ruh takan zo amma kuma tana nufin annabi isa da maryam shi kanshi Allah ya kara masa aminci misali cikin suratul nisa Allah na cewa wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa me wa ruhun min wato annabi isa ruh ne na ubangiji a aya mai lamba 171 wato tunda Allah ya ce da shi kun fakan na fata an gane sannan kuma kalmar ar-ruh takan zo a fuska ta shida tana nufin rayuwa eh a cikin dabbobi kuka ce rayuwa na dabbobi wanda suke da rai suke kaza kaza misali Allah na cewa wa yas'alunaka 'anir ruhi qul ruh min am rabbi kuma utitum min al-ilmi illa mai qalila suna tambayar ka dangane da arruh anan arruh ana nufin ɗaya ɓarayi na mutum saboda kowane irin mutum na da bangare biyu duk mutum da ka sani bangare biyu ke gare shi akwai bangaren gangan jiki akwai bangaren ruhi dan yana cewa wato id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin can cikin suratu fat aya ta 71 zuwa 72 kenan kaga yanda kalmar arru kan zo a qur'ani mai girma kenan da ma'anoni daban-daban to inda zan tambaye ku wannan fadin da muke da shi a yanzu inda yace nazala bihi ruhul amin wannan cikin shidan ake nufi ruh wancan malaika ko malaika jibril ko ku annabi isa ko ku me ake nufi ana nufin mala'ika jibril ai bayani ma ya riga ya gabata ina fata an gane ko Allah na yi wannan littafi mai tsada mai daraja mai burunkasar mukami a wurinsa misali kirari cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin na'am ar-ruh mala'ika jibril kuma al-amin amintacce dan yace muta'in thumma amin shi mala'ika jibril muta' wanda ake masa da'a ne biyayya san macen cikin kumbar mala'iku kuma amin amintacce ne aya ta gaba ta ce ne ala qalbika litakuna min Allah ya saukar maka da wannan littafin ne ala qalbika ai nazalahu alayka fawa'ahu qalbuka fala tansahu ko fala tansahu Allah ya saukar maka da wannan littafin ne ta yanda zuciyarka ta haddace wannan littafin ba za ka taɓa mance shi ba shi sa yake cewa sanu uka falatansa za mu karantar da kai qur'ani ba za ka mance ba to shine ma'ana Allah ya saukar da qur'ani carcar zamzam ya zauna a cikin zuciya da ta kowace irin zuciya haddace ilimi da haddace sanin Allah shine babba dan Abdullahi annabi Muhammad sallallahu rabbi wa salamu shine ma'anar faɗin sa'ala kalbi litakuna min minal munzirin an saukar da wannan littafi ne zuciyarka ta kiyaye shi dan ka kasance daga cikin masu gargadi wato ainihin waɗanda suka gabata da waɗanda suke masu mazuwa tare da cewa kai ne shugabansu sallallahu alaihi wa sallam na'am sai Allah ta'ala ya ce me kuma bilisanin arabiyyin mubin bilisanin arabiyyin mubin kuma ya sauka maka wannan littafi ne bilisanin an gane ko wato da harshe wani iri arabiyin Balarabi. bai ce bilisanin a arabiyin ba saboda a arabiyu akwai nau'i na ƙauyenci da wato kausa-kausa da ɗan gidadanci gidadancin aka ce a arabi amma arabi Balarabi wanda yake da tamaddun wanda yarensa an fi samun wato ainihin fasahar da za a ake kaunar iya da sako ciki tare da cewa shi ma balaraban ƙauyen ba ka rasa shi da fasaha amma dai Allah ta'ala ya ce me mun saukan maka da wannan littafi ne bilisanin arabiyyin mubin da harshe kuka ce da yare wato na larabci wanda yake mubinin mai cike da fasaha بلسانك العربي الفصيح الكامل الشامل ليكون بينا واضحا ظاهرا قاطعا للعذر مقيما للحجة دليلا إلى المحجة نفت أنغانيكو شيني معنى ونن مغنى to kalmar ruh ko kuma kalmar lisan kan zo a arabiya a ma'anoni wajen guda ainihin a hudu lisan kan zuwa qur'ani amma ana nufin yare ko yanzu ko da hausa in kace ai yana magana da harshen hausa harshe anan me kake nufi yare ko wannan tsoka din yare ai ya fito da harshensa nan me kake nufi kuma wannan tsoka din na fata an gane ko Ku sai Allah ta'ala ce bilisanin arabiyyin mubin kalmar al-lisan na gaya mana takan zo a qur'ani mai girma amma takan ɗauki ma'anoni guda hudu ma'ana ta farko takan zo ana nufin ne yare ne an gane lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajami al-misali cikin suratul nahl aya 103 wato yaren da suke ilhadi ciki suke janja suke turjiya ai ba a ajami ne wato akwai gidadanci ciki kuka ce ainihin baubauci ciki to ɗaya kenan na biyu har yanzu dai inda ke nuna maka lisan kan zo a qur'ani a ma'anan harshe shine wannan aya din bilisanin arabiyyin mubin da yaren larabci wanda yake mabayyani wara-wara dalla-dalla gwari-gwari ba matsala sannan kalma ta biyu kalmar al-lisan kan zuwa qur'ani amma tana nufin ainihin addu'a aina addu'a haka al ya faɗa cikin tafsirinsa ma'alimin tanzil ma'ana Allah Ta baraka wata ala ce a matsayin misali lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila sai ce me ala lisani daud wa isa maryam ala lisan ai ala du'a ma'ana an tsitsine waɗanda suka kafirce daga cikin waɗanda aka ba su littafi cikin banu isra'il a dalilin addu'a kaga addu'a sai ya abbara ta da me lisan yace ala lisani داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا من يعتدون saboda sabon su kuma suna shishigi da wuce iyaka almuhim shahid ai kaji ya ce ala lisani ai ala du'ai ai ko kace bi sababi du'a kenan kalmar al kan zuwa qur'ani amma kalmar na nufin addu'a fuska ta uku al kan zuwa qur'ani amma tana nufin asalin harshe ne da ka sani wannan tsoka din misali Allah na cewa me walisanan ahim alam naj'al lahu aynayn walisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn kenan lisanan yani lisan wannan tsoka din to ma ce lisan lisan to da sai kai kokari ka gano kowace kalma kowanne daga ciki wani aji wace unguwa zaka kai wajen ya zabaro maka makasudin ma'alici a cikin wannan littafi wanda la ya'tihi al-batilu min bayni yadihi wala min khalfi na'am sannan kuma irin wannan ya sake zuwa inda al-lisan ke nufin harshe inda Allah ta'ala ke cewa a cikin suratul qiyama aya ta 16 la tuhaddith bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi mai qur'ana kenan lisanaka anan ai harshenka wannan misali sannan kuma karba an lisan kan zo a fuska ta huɗu, amma kuma tana nufin wato yabo mai kyau Allah ya bar ambato mai kyau game da kai misali Allah ta'ala yana faɗa a cikin suratul shu'ara waj'al li na sidqin fil akhirin can cikin aya ta goma sha abanan nan tamanin da hudu wadda mun riga mun wuce kaga lisan sirkin ai as-sana wa dhikr al-jamil ambato kyau to Allah tabaraka wa ta'ala anan da ya bi lisanin arabiyyin cikin hudun nan wanne yake nufi kenan ana nufin bi lughatin arabiyyatin fasihatin bayyinatin mu bayyina wa mu bayyana. ma'ana da harshen larabci mai cike da fasaha أي أنزلنا عليك هذا القرآن بلسانك العربي الفصيح الكامل الشامل كما da bayani ya riga ya gabata saboda haka kenan ka kaga nan Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi ƙur'ani cewa yare ne wanda yake na larabci ingantacce in muku manta ba a shekaran jin can na ba ku wani assignment ko da dai ban samu amsa ba a cewa a cikin ƙur'ani mai girma suratul baqara aya ta 62 Allah ce innal ladina amanu wal ladina hadu wal mai wan nasara sabiina nan sai ce sabiina sa alhamza da ya hawa kai haka ne ko an kuma sake maimaita irin wannan kalma sabiina a cikin suratul hajj innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina takun ko wan nasara wal majusa wal ladhina ashraku to nan sai ce as-sabiina irin ta baqara a cikin suratul hajj aya ta 17 amma cikin suratul ma'ida sura ta biyar aya ta 69 sai ce me innal ladhina amanu mhm, walladina hadu sai ce wasabi'una wan nasara to me yasa ce sabi'una anan kuri bai ce sabi'ina na gaya mu kusan kwanaki uku da suka wuce makiya musulunci waɗanda suka karanta larabci yan mishan musamman a kafashe larabawa sukan yi gogoriyo da kumfar bakin wai wai wai a su wai wai na gano gyara a ƙur'ani wannan na kuma gaya muku mai kokari masamaniya kaki bata fuskar su kawai zai yi cewa waya qur'ani to gashi an ce inna kuma a dokar larabci in kace ce inna takan yi masuna fataha ta yi masuna kuma mai ta kai masuna fataha haka ne ko kuma ibn malik na gaya muku ya faɗa inda yake magana kan wato jam'ul muzakkar salim yace farfa bi wawin wa bi yajr wa sibi salima jam'in amirin wa mudnibi wato suna in dai jam'ul muzakkar salim ne to kai masa rufu'a da wawun zaka ce ja al muslimuna ba zaka ce mina ba ko amma idan kaga muslimuna matsayin fa'ili ne alamar fa'ilancin zuwan wawun amma irin wannan suna idan kana son ka yi masa fataha da kasara sai ka sa ya madadin muslimu na sai ka ce me muslimi amma in dai fataha ce ko kasara to kuma inna in ta zo ai fataha take ko kasara shine ma'anar fadin sa farfa bi wawin wa bi yajr wansibi salima jam'in amir wa mudnibi to me yasa aka ce innal me yasa aka ce wasabiuna kamata a ce wasabiina tunda inda ta riga ta zo ita ce ta jefi sabi'un anan so suna ta wannan hayanin da surutu tare da cewa wato ba ma abin turare bane amma muhimmi ne tunda malamai sun yi da arabi sun yi bayanin komai da komai kaga tunda qur'ani lisan ne arabi mubin ba wanda zai fayyace maka wannan illa dakkan malamai da suka koshi da karatun arabiya din waɗanda suka yi iya iya wasu wajen fayyace makasudin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin littafinsa galibin malamai suka ce wasabi'una anan marfu'un ne alal ibtida khalas wato magana ta daga ta yanke can innal ladhina amanu wal ladhina hadu mhm. shikenan magana ta kare hukuncin su kaza kaza kuma wasabi'una wannan wawun lil istinaf ne as-sabi'una kuma marfu'un ne alal ibtida magana ta kare ko ka ce yanda zamakshar ya faɗa cikin alkashaf akwai a taqdim wa ta'khir wanda wannan kuma ya halatta suka kafa hujjoji da a ash'ar na laraba don gane haka to ba wanda zai maka wannan bayani fiye da malaman addinin musulunci sabanin waɗancan makiya Allah waɗanda suke kuzuzutuwa a tunaninsu wai su iya iya wasu su batar da wannan su batar Allah tsare mai kare mu da kasancewar qur'ani harshe ne mai cike da fasaha a ya fi karfin ka ce za ka iya samun wani abu a tunaninka na gyara sai dai kai ka gyara naka tunanin ka koma ka koyi mai Allah ta'ala yake nufi dan samun tsira fi dunya wal akhirah Allah ya mana muwafaqa gaba daya bi lisanin arabiyyin mubin da harshen larabci wanda yake fayyatacce ne a sannan kuma Allah ta'ala ya faɗa aya ta gaba ce ne وإنه لفي زبر الأولين وإنه لفي زبر الأولين كلمة زبر كان زو أمانوني قدابية القرآن من جرما ما بدا مصامدا من دكاو سبا وإنه لفي زبر الأولين هكذا للي شيء wannan hudin nan wa innahu tabbas lalle shi shi din me ake nufi wasu malamai suka ce qur'ani ake nufi ko suka ce ana nufin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi sallam wa innahu lafi zuburil awwalin lalle ne ambaton manzon Allah na cikin littattafan al'ummomi na farko da suka zo an gane ko bayanin bayyanarsa da komai da komai game da shi ya zo a littattafai na annabawan farko amma hasada tasu da kyashi suka ɓoye ko kuma ka ce wa innahu أي إن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المعصورة عن أنبيائهم هكا ابن كثير يتي كوكتي أنا نفي القرآن النن تو أنبتنسا da jinjina ma matsayinsa wallahi ya zo a cikin littattafan annabawan farko allazina basharu bihi fi qadimi dahar wa hadithi na fata an gane ko tunda annabawa ai sun yi bayani alal misali annabi isa dan maryam ya faɗa a cikin suratul saffi aya ta shida wa id qala isa ibn maryam ya bani isra'il inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat sai ce me wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu ahmad hajifa Allah ce ka tuna lokacin da annabi isa dan maryam yace ya ku ƴaƴan Isra'il ni manzon Allah ne zuwa gare ku an gane ko musaddiqan lima bayna yadai ina mai gaskata abin da ya zo gaba gare ni na daga attaura kaga abin da ya wuce kenan ya nuna maka ya tara duka biyu abin da ya gabata na attaura na gaskata shi sannan ina muku bishara bi rasulin da wani manzo zai zo kaga da ya ce wani manzo ya yi shuru da mai yiwa a ce to ai ba ne ba ba san wanne ne ba ai ba manzon Allah bane to sai ya faɗa yace iyati min ba'di ji magana shi wannan manzo zai zo Ya yace min qabli ne yace yati ma'i la min ba'di kuma ba'du zarf zaman ne ai min ba'di zai zo bayana in ma ba ku san shi ba to gashi nan falo falo dai saro saro faro saro ismuhu ahmadu sunan shi ahmadu wane ne ahmadu ya jama'a shine annabi muhammad sallallahu kuma duk mai bin diddigin tarihin littattafan da ake kira wa al-kutubul muqaddasa ko al-muqaddasa bil kaf ya san abinda ake nufi da kalmar precletus precletus a yaren hebrew na nufin wanda yake abin yabo wanda kuma ne hakikanin fassarar kalmar ahmad na fata an gane ko shine hakikanin kalmar ahmad kamar din da za karanta littafin su dake cikin tsohon alkawari kubo shari'a 18 sai da aka ce Allah ya gaya wa annabi Musa Allah ya kara masa aminci sifofi ɗaiɗai wajen guda goma na manzon Allah wanda kulluha muntabiqatun tamamal intibaq ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko saboda sai annabi Isa ya ce ina muku bishara da wani manzo da zai zo bayana sunan shi Ahmad an gane saboda haka amma me فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين da ya zo musu da gaskiya suka sha sihiri ne hasadan min inda an saboda tsabar hasada da kyashi saboda kenan Allah na gaya mana cewa lallai bayanin annabi Muhammad sallam ko ka ce Qur'ani yana cikin zubur littattafan farko da aka yake cewa wa zuburu hahuna hiyal kutubu littattafan da suke na baya haka idan ka ce az guda ɗaya. ai kaji Allah yana cewa wa kullu shay'in fa'aluhu fi me fi zubur can cikin suratul qamar aya ta 52 ai maktubun alaihim fi suhufil mala'ika abinda mala'iku ke rubutu ciki suna ajewa a matsayin documentation na ayyukanmu ana kiransu azzubur shi yasa yake cewa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ay yaktubuna fi zubur ayyana abinda aka aikata suna nan a rubuce a dokumentance kuma mutum zai gan shi ranar kiyama shi yasa yake to kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mashura اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك hasiba shi ne wannan abin da ke rubuce ai shi kuma kafirai ke cewa ya wailatana ma mali hadha kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa sai ce wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada duk abin da suka aikata na nan a tattare a halarci a haɗe a game wuri guda ubangijin ka baya zalunta kowa to da wa innahu lafi zuburil awwalin lalle wannan qur'ani in ka dauki innahu wannan hadin qur'ani ake nufi kamar da ibnu kasir ah, kamar da malamai suka tafi ibnu kasir kuma ya tafi akan cewa ana nufin manzon Allah duk da shi wani wahid insha Allah to yana cikin littattafai na magabata aya ta gaba ta ce me awalam yakun lahum ayatan ya'lamuhu ulama علماء isra'i awalam yakun lahum ayatan an alamahu ulama'u bani isra'il ah yi wannan bai ishe su ma izna ba ai ya ishe su aya ya ishe su abin dogaro cewa wato malamai na banu isra'ila sun san da gaskiyar annabi muhammad sun san cewa gaskiya ne ai awalam yakfihim min ash-shahidi as-sadiq ala dhalik أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها أي شيء hujja su san cewa Lallai bayanin manzon Allah yana cikin littattafansu ko kace wannan Qur'ani din an gane ko kamar misali irin su Abdullahi ibn Salam da Salman al-Farisi ko da dai baya cikin shi ulama banu Isra'il bani Isra'il ai kaga Allah yana bayanin waɗannan su Isra'ilawan misali a cikin sura ta bakwai aya ta ɗari da hamsin da bakwai yana cewa alladhina yattabi'una ar an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil waɗanda sun san da labarin manzon Allah alaihi salatu wasalam yana nan a rubuce a cikin at da kuma linjila koyewa kawai suke sannan zaka ɗauko linjila na Barnabas ko Bana Bay duk abin da ya shafi sufin manzon Allah akwai amma mai faru sai suka canza suka harrafa suka kawar saboda tsabar kyashi tun daga lokacin da aka yi mitin na council of nicaea niqiya niqiya zamanin ainihin sarki constantine the great duk abin da ya zamanto labarin bayanan manzo Allah ne suka rusa suka ɗauko abin da ake kira wai canonical gospel suka zama sune dokokin asalin karantarwar annabi isa babu an aje gefe ya zama wani abu daban shirita nasallallahu salamata wal afiya ina fata an gane ko saboda haka malaman banu isra'ila farko sun san wane ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ji a wannan aya aya ta gaba ta ce ne walau nazzalnahu ala ba'd al-ajamin istamir فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين الله تبارك وتعالى يناتي ولو نزلناه على بعض الأعجمين ko ajamiyin ko inda mun saukar da wannan qur'ani eh, ala ba'd al-ajamiyin a bisa sashi ko kuma wato wani yanki na waɗanda suke baibayi walau nazzalnahu ala ba'd al-ajamin faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin inda mun saukar da wannan ƙur'ani wato ainihin ga wasu waɗanda suke baubayi waɗanda ba masu azanci da fasahar fahimtar harshe ba ne ya kuma karanta musu da ba su imani ba da shi kazalika salaknahu fi qulubil mujrimin to haka dai irin wannan firjiyar an gane aka shigar da ita cikin zukatan masu ainihin wato laifi a karanta a yi bayanin ko da sun gane su ki ganewa din su yi taurin kai aya ta gaba ta ce ne كذلك سلكناه في قلوب المجرمين شنو معنى كذلك نعم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم باصا ماص إيماني دونا للتافي حتى يروا العذاب الأليم حصلوا كتن سكا عذابا ودتك take mai a wannan lokacin kuma sai ka iske ba maganar imani da haka na malam ke cewa kazalika salakna takziba wal kufra wal juhuda wal anad ay adkhalna fi kulli zamin irin wancan karyatawar haka dai take yawo take naso take yado a zukatan kafirai yanda na farko suka karyata to haka su ma na baya ke karyatawa shine ma na kazalika salaknahu kenan na fata an gane ba za su yi imani da gaskiya ba har sai lokacin da suka ga azaba a lokacin da kuma wato uzuri ba zai yi amfani ba sai dai la'ana ta cigaba da bibiya cigaba da su ana tsine musu ana la'anta su na'am فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فياتيهم wa وهم la yash'urun a wannan lokacin ne sai azaba ta zo musu katsahan baghtatan ba su yi auki ba wahum la yash'urun a lokacin da ba su ma san haka din ba ma'ana sai azaba ta zo musu baghtatan wahum la yash'urun na'am فيقولوا هل نحن منظرون فيقولوا هل نحن منظرون to a wannan lokacin ne kuma sai suke cewa hal nahnu munzarun shin zai yiwu a jinkirta mana ayyata man nauna hina yushahiduna al'azaba allau unziru qalilan liya'malu ai musu jinkiri ɗan karamin lokaci ko sa samu suyi aiki kamar da Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratu Ibrahim aya ta hudu. wa anzirin nasa yawma yatihimul azabu fayaqulu alladhina zalamu ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل sai Allah ce me awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal lokacin da azaba in ta zo musu ubangiji ko za ka yi mana jinkiri ko koma duniya sai Allah ce a ah, yo ba da can kun yi rantsuwa ba za ku bushe ga wani duniyar nan ba ku yi rantsuwa ai yanzu me ke faruwa ne to haka kowane irin azzalimi ja'iri fajiri in ya ga azaba zai nadama a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba da haka Allah ke faɗa a cikin suratul Yunus wato annabi Musa yana cewa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilika rabbana kumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim an gane ko ya Allah ka doka rufi a zakatan su tunda ba za su yi imani ba Allah ce ku je an amsa muku kiran da kuka yi yani da haka haka sunnar take yanda waɗancan suka ƙaryata haka su ma waɗannan aka shigar da ɗabi'a da tada irin ta ƙaryatawa a cikin zukatansu na'udhu billahi min al-khidlan aya ta gaba ta ce me afa bi'azabina yasta'jilun استمر أفرأيت إن متأناهم سنين الله تبارك وتعالى أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون yanzu ashe azabar tamuwa suke bukata a gaggauta musu ka ji fa azabar tamu wai suke doki a gaggauta a gaggauta kawo ta gare su azabar ce suke Allah Allah kawo musu sai Allah ta'ala ce me afara'aita in matta'anahum sini yau me zaka ce kaddara inda ma mun jiyar da su daɗin shekaru aro aro ma'ana tambaya ce wadda take ta ainihin nuna mamaki ko istighrab ko kuma nesantar da hankali na mai irin wannan tambayar yanzu har azabar Allah ce kafirai suke ce a gaggauta musu ɗaya kenan sai Allah ce ah, to me zaka ce kaddara inda ma mun jiyar da su daɗi shekaru masu yawa shekaru dubu shekaru goma nawa ne sai Allah ta'ala ce me ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون sannan kuma abin da ake musu alkawari na azaba ka tsahan ya zo musu kaga nan akwai jawabi nan gaba Allah ya tambaya yanzu da azabar tamu ce arna suke ce a gaggauta musu saboda jin daɗin duniya saboda Allah ya ba su fili kawai an musu talala mai kamar sake shine har suke cewa zo da azaba ko to sai Allah ta'ala ce to shikenan kaddara ma in mun ba su jin daɗi shekaru masu yawa Karshe mai zai faru ne za su mutu lokacin mutuwar azabu za ta zo musu to shi ne ce sun maja'ahun ma kanu yu'adun abinda ake musu alkawarin azaba kuma sai zo musu ba su yi aune ba ka tsahan to me zai kasance ne ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون daga a wannan lokacin ma aghna anhum ma kanu yumatta'un duk abin da ake ba su na holewa da jin daɗi kaga ba zai wadatar da su gabarin azabar Allah ba yughni anhum al'azab abadan a gani kenan duk wani abu da aka ba mutum na jin daɗi karshe karewa zai zai ƙare aka ce abin duniya in an baka ɗayan uku ko dai ka tafi ka bar shi abun mutuwa kenan ko dai abin ya tafi ya barka Allah ya kwace shi an gane ko dai wato ya kwace shi daga gare ka ta hanyar babu shi kawai in mukami ne an cire ka ko dai kana ji kana gani abin ya fi karfinka saboda tsofa shekaru sun da ba faruwa ne haka ne akwai shugaban da in ta misali mulki ne yana ji yana gani mulkin ba abin da zai yi ku dauki misali habib burghiba na tunisia ta tunisia sai da ta kai da tsufa ya tsufa yaron gidan shi a siyasance an gane ko shi ya zo ya masa ku ya kawar da shi suka ce ya zama Sinai, menene Sinai? kun san sinai mutum saboda shekaru kwakwalwa ta fara rauni in ya ga kaza zai ina ya cewa suru ne saboda tsabar rikicewa suka ce a kawar da shi to kaga misali ko dai abin da kake da shi kamar da na gaya maka ka mutu ka bashi ko dai abin kana jin daɗin so ya tafi barka ko kuma Allah cikin ikonsa ya barka gashi mulkin amma zo ba ka iya komai da komai ina fata an gane ko to shine Allah ta'ala ke cewa a ma aghna anu ma kanu yumatta'un yau abinda ake ba su na jin daɗi na lagwadantarwa yau ai ba zai musu magani ba ba zai kan dagarkantar da su gabarin azaba ba in har azabar ta zo ta kuma rinci abu akan su aya ta gaba ta ce وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين الله تبارك وتعالى يتي أينهن وما أهلكنا من قرية وما أهلكنا من قرية كوبا هكبا الله تبارك وتعالى يتي ce وتعالى القرية alƙarya حلكت دئتا wato illa laha munzirun babu saboda ya ce wa makunna mu'azzibina hatta na nab'atha rasula ba ma yin azaba har sai mun aiko da manzo an gane shine nan wato annahu ma halaka. ummatan min al illa ba'da al-i'zar illa wal inzar lahum wa bi'tatu rusul ilaihim wa qiyam al hujja al hujjat alaihim shine ma'ana ba mu halakar da wata alƙarya ba face suna da masu gargadi mun yi haka saboda me zikra dan wa'asarwa dan fadakarwa wa ma kunna mu ba zalimai bane wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji baya zalunci kamar da Allah ta'ala yake cewa kamar da muka ji wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula cikin al-isra aya ta goma sha biyar kamar da yake cewa wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula Ubangijin ka baya halakar da alƙarya sai ya aiko da ainihin manzanni na'am aya ta gaba kuma ta ce me وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون الله يقول وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون يخبر تعالى هو يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أنه نزل به الروح الأمين Al-Aminu al-mu'ayyadu min Allah ma'ana wannan littafi ar-ruh al-amin ya saukar da shi wanda ke samun tanyo da agaji da ƙarfafa daga ubangiji to bayan ya tabbatar da wannan littafi ga inda ya sauko ga inda yake samun ƙarfi da goyon baya to kar ma kai wani tunanin ko wani ne yana tasiri akan Ƙur'ani sai Allah ce wa ma tanazzalat bihi shayatin eh wato kwata-kwata-kwata shaidanu ba su da iko na a ce suna da hannu wajen saukar ƙur'ani ma'ana zakara annahu yamtani alaihim min salasati yani auju ahaduha annahu ma yanbaghi lahum ma'ana kwata-kwata ba ma kayan su bane ba ma hayyar su bace ba su da ikon haka na fata an gane ko ba ma ɗabi'ar su bace saboda cikin qur'ani akwai umarni da mai kyau akwai hana mummuna su kuwa wato umarni da mummunan suke yi ko su hana kuma me mai kyau qur'ani akwai shiriya akwai hujja mai girman gaske saboda Allah ta'ala yayi bayani cewa wa ma tanazzalat bihi shayatin na'am wa ma yanbaghi lahum na'am wa ma yastati'un abu uku ma tanazzalat wama yanbaghi wama yastati'un shine wani fuskoki guda uku farko tukun maganar kai kawon sauko da qur'ani ba nasu bane kai kenan bai ma dace da su ba biyu kenan ba su ma da iko subhanallah so kaga a cikin kalma ɗaya ko jerin gwanon lafazza ɗaya Allah ta'ala ya kore abubuwa guda uku da haka ne yake cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati Allah wa tilka al-amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun al-hashr aya ta 21 sura qur'ani ba su da iko basu da wannan dama a madadin haka ma da suka ji ana karatun qur'anin ai sai aka kore su kamar da za mu ji aya ta gaba Allah ta'ala ce ne إنكم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون إنهم لليسوا شيطانو كافري عن السمع gabarin iya jin abinda da alƙalamin zati ke rubutawa na al'aqdar ko ka ce gabarin jin shi ƙur'anin lama'azulun ababen wance kalantarwa ne ababen nesantarwa ne misali Allah yana faɗa cikin suratul jinni tun daga aya ta takwas zuwa ta goma da suna da alaƙa da wannan aya cewa wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'ud minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada yani al-jannu lokacin da manzon Allah ya bayyana alaihi salatu wassalam ne suke cewa ai da mukan yi wato tsiri-tsitsi mu yi tsayi mu tashi mu yi ɗagogorogon wani a wani mu je samaniya amma duk wanda ya je yanzu zai tabbata muli an shaƙe ta da masu tsaro tsananin gaske wa shuhuba da kuma bantarmomi mai ce bantarma bantarma ita ce yula wannan harshen wutan nan da kake gani yiwu malamai suka ce kafin manzo Allah ya bayyana babu wannan a duniya lokacin da aljannu ifirite bakaken shedano ke zuwa suke satoji da manzon Allah ya bayyana sai aka sanya musu ainihin wato shihabar rasada in suka je sai a toshe su to kaga wannan na ƙara fayyace maka waccan aya da ke cewa wa ma tanazzalat bihi shayatin وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون an kore maka abubuwa masu yawa don ƙara tabbatar da ashe saukakke ne na zalabihin ruhul amin ala kalbika litakuna min almundirin saboda ga sos ɗin ƙur'ani kuma yiwuwar wani ja'iri a cena na da hannu ba mai yiwuwa bane kenan wanda shi ƙara tabbatar maka qur'ani wato gagarabadau wanda ya fi karfin kalubalen mai ƙalubale, duk surutunsa duk abin da yake ji an bashi na fasaha da gwaninta ƙoshoro ne hayaniya ne kuma kame-kame ne kawai ƙwarani ga garba dole shi yasa inda duk duniya za ta taro da duk kwamfutocin duniya gaba da kowace irin kwakwalwa da duk technology da duk kimiyya da duk wasu masu algebra da calculation da duk abin da suke da shi ba za su iya samar da aya ɗaya ba irin ta ƙur'ani babu wannan ƙalubalen har yanzu yana nan ba samu wanda ya iya ɗaukan gaban gabara ba ballantana ya tarbi ɓauna ta ƙaho kuma haka ɗin ba zai yi ba ila qiyamis sa'a wannan shi ke tabbatar da cewa annal qur'ana kitabullah wa huwa mu'jizatun damighatun baqiya ila qiyamis sa'a Allah ya ƙara karin tafinsa daga ainihin makiyarsa aya ta gaba ta ce Allah تدع مع الله إلهنا آخر min من المعذبين bayan duk wannan mun ji to surar ta zo kusan ƙarshe sai take jan hankalin muminai da wato faɗakar da su da nusar da su da ya musu hannunka mai sanda wajen tsarkake zuciya da bauta ma Allah shi kadai Allah ce fala tad'u ma'a Allah ilahan akhara fatakuna min al-mu'azzabin kada ka kuskura ka kira wani abin bauta tare da Allah shine akhara wani ko fatakuna sai ka kasance min al-mu'azzabin ay min al-mustahiqina linuzul azabillahi alaihim kenan sai ka kasance daga cikin waɗanda suka cancanci azabar Allah ta sauko kansu kaga nan ayar ta yi hani ta kuma faɗi sakamako na in an ki hari din ko ku duga ne bane dan ta ce fala tad'u kaga wannan hani ne saboda lamalif anan ana kiranta mai lamun nahyi fala tad'u ai asali tad'u ne ko da'a yad'u du'a sai aka shafe wawun din saboda a samu dilala akan ainihin wato fil amr ne ai tad'u yani saboda ƙarshen abin sai aka ce fala tad'u kada ka kira tare da Allah ilahan ilahan ai ma'aluhan duk wani abin da aka ce za a bauta mishi shine ilahan an gane shi yasa kalmar shahada ke cewa la ilaha mai illallah to karka kuskura ka kira kuma kira aka ce ba ma ce karka bauta ba duk wani abu daban ko kogi ne a garin ku ka yadda cewa kogin nan in kai ciwo da zaran ka je ka sha ruwan shi kai ka yadda nan ne arzikin yake nan ne saukin ya zama ilahan gare ka kwarai tabbas duk wanda misali kaddara ko za a bashi wani dauri ko wani buru ko dagumi ko wani baro ko ummi musa ko wani uwa uba da sauransu wai idan ya sa wannan zai zama masa magani ba hadarin mota ba kaza kaza har zuciya ta dan ya aje Allah gefe ya zama ilahan gare shi dole a tsarkake zuciya a barwa mahalicci zuciyar kawai in dai da gaske ake dan shine ma'anar musulunci miƙa wuya tokan ga Allah ina fata an gane ko in ko wani abu kake nema na magani ka koma zuwa ga irin maganin da annabi Muhammad yayi da kuma irin maganin da ya ce mu nema sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ko saboda ka Allah ce fala tad'u ma'a Allah ilahan akhar ka ganan hani kada ka kira wani abin bauta shimago tare da Allah to kaga hanin kenan ko to kuma ga sakamakon da zai biyo baya in an ki hani saboda wanda ya ji aka ce ya jiho yawwa fatakuna min al-mu'azzabin sai ka kasance daga cikin waɗanda za a yi musu azaba ka ganin ta yi hani ta kuma yi kurarin abin da zai biyo baya in an take hani din na'am وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين سننكم الله تبارك وتعالى يكي سوى وأنذر عشيرتك الأقربين واتو yaqulu ta'ala amiran bi ibadatihi shikenan mun riga mun sannan kuma Allah yana umarni ga manzansa annabinsa badaɗinsa masoyinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yunzira ashiratahu al-aqrabin ay al-adnina ilayhi wato yana gargadinsa ko kuma yana kira zuwa gare shi ko yana umartansa da ya gargaɗi danginsa na kusa shine ma'ana wa anzir ashirataka al ka gargaɗe su wato ƴan uwanka na kusa ku ne al-ashira na'am واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ككما سسوت وتساسننك ka yi ƙasa-ƙasa da sasanninka don waɗanda suka bi ka daga cikin muminai ma'ana ka kasance mai sauƙin hali mai tausayi mai jin ƙai, mai haba-haba da su kuma Allah ya ƙara wanke annabin sa ya riga ya tattale shi mun sha faɗa ya wanke idanunsa ga barin abin da yake ba daidai ba ya ce ma zagal basar wa ma ya wanke harshensa baya faɗin abin da yake ba daidai ba ya ce wa ma yantiqu anil hawa ya wanke tunaninsa ya ce wa ma sahibukum bi majnun sannan gaba ɗaya kuma ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim duk wani mai yabo in ka karanta wannan aya ka ƙara yabon duniya gaba ɗaya domin Allah ne da kansa wannan yabon ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim to da sai Allah ta'ala yake ba shi umarni an gane cewa ka umarci ko ka kira danginka na kusa zuwa ga musulunci sannan kuma ka kasance mai sassauci ma'ana mai sassauta sasanni kamar da muka yi bayani ga duk waɗanda suka bi ka cikin muminai amma kuma sai Allah ta'ala ce ne dan tayu wasu su bi cikin al'ashira din ko wasu kuma su ki yawwa wasu su bi wasu su ki to sai Allah ta'ala ce ne فإن عصوك فقل إني بريء مما تأملون فإن عصوك فقل إني نذير نعم إني بريء مما تأملون فإن عصوك إن هرسك سابا مكا سوسوا كينا الأشيرة الأقربون idan waɗancan dangin naka da aka ce ka wa'asar da su in dai har suka yi suka saba maka suka juya maka baya to fa kulka ce inni bari'un mimma ta'malun ni ba ruwana da abin da kuke ma'ana na barranta ga barin abin da kuke na sabo wannan gargadi ne ina fata an gane ko kamar da Allah ke cewa ne litunzira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun Allah ya ce dangin danginsa sune ne al'ashira kuma sune mutanen makka da kuma kewaye gaba daya al'ashira na daukan danginsa banu hashim kusa da kuma duk wanda ke kewaye da maka dan ya ce litundira ummal qura wa man hawlaha an gane ko kuma ya ce litundira watundira bihi qauman ludda ya kuma ce liundirakum bihi wa man balagh an gane to haka ne nusus din ke taruwa su fassara maka ma'anar wancan aya to a Allah ce in suka sabe ka to ka ce da su ni barrantacce ne ba ni ba abinda kuke aikatawa na sabo da kauce hanya da haka ne a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yana cewa wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار shi ke yace na rantse da wanda rayuwa ta ke hannunsa ka ji wannan magana fa manzon Allah ke faɗa na rantse da wanda rayuwa ta ke hannunsa babu wani babu wani daya da zai ji labari na kaji kalli magana لا يسمع بي أحد من هذه الأمة كوريك يهودي يزم فائلي كو يزم من يهودي ونصراني babu wanda zai fahimci ni ne manzon Allah na bayyana kuma ya samu labari kuma ya ji ba yahude ne ko kirista sannan ya ƙi imani da ni face dan wuta ne in ya mutu wannan haka manzo Allah ya faɗa kuma haka magana take tabbas duk wanda ya mutu bai yi imani da annabi Muhammad ba ya mutu wallahi dan wuta ne dan wuta karkashin wannan ne wato a hadisi ya zaba cikin musnad na Imam Ahmad Allah ya rahamshe shi kuma Bukhari ya fitar da hadisin da Muslim da annasai cikin as-sunan al-kubra haka at-tirmidhi Allah ya ci kansu gaba daya cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Allah ya saukar da wannan aya wa anzir ashiratakal aqrabin sai manzo Allah ya je hau kan dutsen safa kun san safa safa ina take na yawa a makka ko wa zai iya tunatar da mu wace ibada ce ake yi tsakanin safa da mai kuma ɗayar to me ake yi tsakanin safa da marwa sa'ai jamil inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim tunda mu ambaci safa mu sake tambaya ta ina yake fara dawafi ne ta kan safa ko ta marwa na'am ta kan safa madalla idan mutum ya tashi daga safa ya je marwa ina so ku ce da ni eh ko a in ya je safa ya je marwa daga marwa sai dawo safa ɗaya kenan a ku ce eh ko a kawai ku sake ji da kyau in mutum ya tashi daga safa ya je marwa daga marwa ya dawo safa to ya yi fage ɗaya kenan eh ko a'a subhan Allah azim nan mai kuka san saba ne to idan mutum ya tashi daga safa ya je marwa ya yi ɗaya a ah, haka ne ba eh. sa ku janye a ɗinku daga safa zuwa marwa ɗaya kenan marwa zuwa safa biyu safa zuwa marwa nawa uku marwa zuwa safa hudu safa zuwa marwa biyar marwa zuwa safa shida safa zuwa marwa bakwai kenan aina za a kare kan marwa kun gane ko ko da dama za ta same ka je aikin haji ko ka je umra ko ka je medical treatment ko whatever Allah ya hore mana to makasudin shigo da wannan karkashin wancan aya wa anzir wannan kuma baya ne imam ahmad bin hanbal ya koro hadisi da isnadin sa hadathana waqi' hadathana hisham an abi an aisha qala hazwa qashi cewa lokacin da Allah ya saukar da wannan aya wa anzir ashirataka laqrabin maza ka gargadi danyinka na kusa sai manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace يا فاطمة ابنة محمد يا صفية ابنة عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني مما لي ما شئتم خجفة يا كي فاطمة يا محمد يا كي صفية ار عبد المطلب والدير بابا سجد نانو صفية ار عبد الله radiyallahu anha ya ku banu abdul muttalib ba zan muku maganin komai daban Allah ba kaji abin da nake da shi na dukiya ku roƙe ne amma ba zan muku maganin komai ba in ba ku bi Allah ba an fahimta ko a wannan kenan musulun shi ma ya fitar da wannan hadisi sannan kuma a duk dai saboda tabbatar mana da ma'anar wancan magana an ce to a wannan lokacin ne sai wani ja'iri ana cewa da shi abu lahabin sai ya miƙe ya ce a ah, yanzu saboda wannan ne ka kira mu ya muhammad saboda wannan ka kira to sai faɗi magana wadda take ta bakar magana babu daɗin ji ta sai kuma allah ya tsine mai je tabbat yada abi lahabin wata hannayen nan da ya nuna manzon Allah ya gaya musu bakar magana to hannayen sun halaka to ga ga mu da bala'i tunda har kiyama ta tsaya ana karanta tabbat yada abi lahabin wata ma aghna anhu maluhu min wa ma kasab Allah ya tsare Allah ce wa anzir ashiratakal aqrabin ka gardanyin ka na kusa har mun kai ga ina jin aya ta nawa ne mun kai ga aya ɗari da nawa goma sha shida fa in asauka fa kul inni bari'un mimma ta'malun sai mu tsaya na haka ko za mu tashi da yaddan Allah aya ta ɗari da sha bakwai mun dauka za mu kammala yau ta amma duk khair insha Allah barakallahu li wa lakum fil qur'an azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تنبوي سنا ديواني سنا ديواني تنبوي توشيك آه خلاص na musu mu dan tabo jelar ragumi ne to amma dai tambayoyin su ma suna da matukar muhimmanci ko dan a san su Abin za mu kare saba mu ambata ba shi ne mun taɓo tarihin abu jandal a baya ko ina muka tsaya eh kafin abubakar na sadiq mun taɓo abu jandal ai ko kun ce ko na'am abu basir ya kwato kan shi ƙarshe abu basir sai ya bar madina bai koma makka ba sai tafi wani yanki ana kiran saiful bahar sham ana aka ce ya hau wani kan dutse kuma sai dinga samun matasa da suka musulunta suka dinga zulalewa suka je suka zana tare da shi a wurin to nan ne da abu jandal ya samu labari shi ma sai sulale ya kubuta da gidan mahaifinsa bai je madina ba sai ya zarce suka je suka haɗu faɗaka suka samar da ƙungiya duk lokacin da ayarin kasuwanci na larabawa shawa in suka zo wucewa sai su tare su su ɓanna yadda da baka tsammani to haka abin ya ishi shawa hankalinsu ya tashi dole su suka koma suka je gumin Allah suka ne ya kuma sulhu a dalilin wancan abin da ya faru wannan a taƙaice shine abin da ya kasance game da Abu Jandal da Abu Masirin radiyallahu anhuma wa an sahabata ajma'in wanda karshe ƙurashawa sun karya wannan alkawari da yarjejeniya wanda wannan yi dalilin ainihin fatah makka aka ji aka ci makka da yaƙi a shekara ta takwas aka buɗe ta wanda da yawa daga cikin suka musulunta waɗanda kuma suka mutu a kafirci suka mutu wa kana amrullahi qadaran maqdura wannan kenan game da Abu Basir za mu ɗora kan sai Abubakar lokaci na gaba amma bari mu tambaye barakallahu Ah, assalamu alaikum malam tambaya ce daga sashe wajen mata malam mai hukuncin wanda ake karatun alkur'ani yake hira ko surutu hira ko surutu ya ba daidai ba ne ba shi da kyau ƙur'ani Allah ya ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karatun ƙur'ani to ku yi shiru fastami'u lahu wa ansitu ku yi saurare sannan kuma ku yi kawai da fata kuɗin nan za a rahamshe ku da haka wanda ke surutu ana karatun qur'ani bai yi aiki ba da faɗin Allah mai kuma nuna girmama maganar Allah ba bai kuma yi ladabi ba kuma tunda Allah ya ce ku yi shuru ku yi saurare da fata za a yi muku rahama to kaga ita rahamar an nuna za ta samu ne in aka yi wannan aiki mai sauki to mutum ya kifa ka iya cewa tun da dai baka yi abin da Allah ya ce ba yiwuwar samun rahamar ita ma tana da wahala dan ya ce fastami olahu wa ansitu la'allaku. ko da dai Allah karimi ne azzawajal in ya ta ma bayi baya kuma janyewa saboda karamcinsa subhanallah to ma kuma karadan ubangiji na da karamci shi kuma mai sauki da ce kai ka ƙi saboda taurin kai da haka dan Allah idan ana karatun Qur'ani ai kokari ai shuru a dakatar da magana a sauran littafin Allah tabaraka wa ta'ala a kiyaye shi yasa kaga ai eh, cikin abin da muka muka shafaɗa kwanakin baya cewa haramun ne a sanya Qur'ani a matsayin ringin ton a waya ko ai mun sha bayani mun ce dalilai guda biyar sun haramta sanya Qur'ani a matsayin ringin ton. daga cikin dalilan da muka sha faɗa ai idan mutum ya sa ƙur'ani a matsayin ringington lokacin da wanda ya kira ka ya kira ka don Allah wanda aka kira shi yakan yi shuru ne ya faru ƙur'anin ko hankalinsa na kan mai kiran ne to ka nan sabo ne kenan ka da ƙur'anin kawai kamar boyi boyi ne house boy shikenan ai an kira ka qur'ani ka kara aikin ka eh wa ke kira abinda kake nufi kenan abinda kake nufi da haka muka ce dalilai guda biyar sun haramta ka sanya qur'ani a matsayin ringinta na ambaci wannan ne saboda alakar su da wannan tambaya tunda karatun qur'ani kuma ana surutu to in an kira ka a wayan ai suruton kake ba shiru ba kake ya kamata ai shiru a kiyaye a tsara fadin Allah Allah ya samu dace wannan tambayan tana cewa dan Allah ina son malam ya yi min addu'a Allah ya bani ilimi da ƙoƙarin boko da na islamiyya irin naka sai abin da ya kamata shine kai ban sani namiji ne ko mace ku yi addu'a ku sami abin da ya fi gina Usman me ke gare ni almajiri nake ɗalibi ba kowa ba illa iyaka duk mu yi fata Allah ya ba mu ilimi mai amfani wanda ba zai zama hujja a kanmu ba ya to hujja gare mu ran tashin kiyama ah, amma tun da addu'a ce ina fata Allah ya baka ko ya baki ya ba mu ilimin ah, fitin da muke tsammani amma ya to mai amfani Allah ya mana dace gaba da wannan mai tambayan ya hada su waje biyu ne guda biyu shin malam ya ake gane mani da wadi da wazi tambaya ta biyunsa shi yake cewa sannan kuma malam ya sani a addu'a game da yadda mahaifiyata ta sani a gaba kuma malam ya yi mata addu'a ta fita cikin kunci to kalmar ya ake gane mazi da wadi da mani shi mani dai ruwa ne wanda yake mai kauri malamai suka ce yana yin turun kudu kowa abinda ake ce mu turun kudu kowa yana tuttura juna yana izzar juna lokacin fita kai kenan mana shi yanayin fitarsa yakan fito yana kamar tuttura juna ne na biyu yana da kauri na uku yana fitowa ne lokacin sha'awa mafi girma a dalilin jima'i ko abin da ya kama haka misali a mafarki yakan fito mutum wani lokaci ba lallai ba ne ma kuma wato in ya tashi fitowa daɗi ne mafi girma malamai suka ce ya inda lazzati kubra lokacin jin daɗi mafi girma to amma cikin bacci ba lalai bane mutum ya ji wannan daɗin kuma maniyi shakarsa suka ce yakan yi kama da warin kwai in ya bushe kamar busasshen gari haka dai suka ci gaba da bayani akan yadda mani yake kuma shi maniyi shine asalin harsashin halittar kowane mutum saboda haka ne malamai ke cewa ba ma najisa bane saboda in ka ce mani najasa ne to ai daga nan aka halicci annaba annaba najasa kenan asalin su misali kuma na na Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa mani yakan bushe a rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sa farce in goge in kankare shi kuma je sallah sai suka ce da najasa ne yo kankarewa da farce ai bata isa ta kawar da shi ba so da wannan hujja mani ba najasa bane a bisa ra'ayi mafi kyau wasu kuma sun ce najasa ne amma mun tafi akan ba najasa bane wannan kenan mani kenan an fahimce shi shi kuma maziyi wato ruwa ne wanda yake ba shi da kauri tsanwa tsanwa tsarar yana fitowa ne lokacin jin daɗi ɗan ƙarami kamar soman taɓin fitan mani ne shi ɗan ƙarami ne a dalilin jin daɗi miƙewan gaba ko kuma motsawar al'aurar misali mace tun da tambaya ake yi ko ko a dalilin kallo ko runguma ko sha'awa gashi gashin dai abubuwa to yakan fito saboda jin daɗi ɗan ƙarami amma shi najasa ne imamu zarkashi na cewa abubuwa uku ne ke fitowa daga jikin mutum guda uku ɗaya daga cikinsu na abubuwa guda uku kashi na farko ba najasa ba ne mai tsarki ne misali kamar yawo ko ka miyawo da majina da gumi waɗannan in suka fito daga jikin mutum ba najasa ne ko da daga cikin kafiri ne kuwa sannan abu na biyu da ke fitowa daga jikin mutum wanda an yadda najasa ne kaga fitsari sai ce kuma masihi saboda hanyar su ka gani ko sannan sai kuma abin nan eh, wadi sannan kuma sai abin da ke fitowa na uku shi malamai sun yi sabani wasu su ce najasa wasu su ce ba najasa ba shine kuma mani da muku bayani to shi masihi kenan in ya fito za a je a wanke inda ya fito ne hukuncinsa bai kai ga sai an yi wanka ba sabanin maniyi shi kuma wadiyi suka ce shi kuma kamar wato yana da dan gautsi gautsi ma wajen fitowarsa an gane wato shi ba za ka ce yana da yauki da kame hannu kamar mani kamar masiyi ba misali wasu na ganin ba ma ya fitowa mutum sai kila ya kai shekara arba'in tukun misali yakan fito kuma yawanci ƙarshen fitsari ne wannan shine abin da zan iya gaya maka a takaice na bambancin waɗannan abubuwan al'ajabi na halittar ubangiji Allah samu dace na'am dangane da mahaifiyarka ka ce tana kuntata maka na fahimce ka da kyau haka ce to mahaifiyarka ta sa to kaga bahaushe in yace fa wani kasa ni gaba wai me yake nufi ne takura mai to ita mahaifiya in ta takura ma kamar yaya ba mu san nau'in takurawa ba kila tana matsa maka ne ka bi Allah mai mata kyakkyawan uzuri tunda ba mu san wani dan baka faɗa ba ka dai ba mu adun ne kawai ta yu ta matsa maka ne ka daina dawowa gida a makare sai ta yu kana wasa da haƙƙin makwabta da ƴan uwantaka kaga mu sai ka ɗauka matsawa ne na faɗi wannan ne a ƙoƙarinmu mu na mu yi mata adalci mu mata uzuri to kaddara duk ba haka bane duk abu na kirki kana yi amma ta sa ka gaba kamar ya eh in ka je kasuwa dan kuɗin da ka samu sai ta ce bani ah to ai an ce anta wa maluka li abik to da kai da dukiyarka na iyayenka ne yau da kai da kaya mallakan wuya ne saboda in har mahaifiyarka ta ce ba kaza sai ka bata uwa ce kai in iyaye in ka aje kuɗi iyayenka suka ɗauka ba ka sani ba sata ba ne kai in ka ɗauka ka sata kwarai da gaske ka sata kai rashin ladabi kuma a maka hukunci Su da ni na kasa gane maganar matsa maka da ta yi gaba da sauransu amma ta yiwu kuma mugun abu ne take yi Allah ya kyauta to tun da ka ce addu'a to muna fata Allah ya sa wannan matsawar irin wanda Allah yake so ne in ko irin wanda Allah baya so ne to muna fata ita ma ta tuba saboda ko da kin haifi mutum ai ba shi kika halitta shi ba ai domin zaka iske akwai iyayen da za su sa yaro gaba dan yana bin Allah kawai eh kai ne baka da kunya kana sallah irin na yan isala misali fa eh to in baka bari ba zai ne maka kaga wannan shirme ne misali kawai wani bako wallahi akwai akwai akwai wata yarinya ta taba gaya min da dadewa cewa hijabin nan in ta sa iyayenta sa ta gaba wallahi uban take cewa ki ke za ki zama abun kunya la ilaha illallah to ka gani ko kun san me abun kunya din hijabi din shi a wurinsa ta fito jikinta la ilaha illallah kaga yarinya ta fi uba hankali kenan to kaga wannan kwarai zaka ce an sa yarinya a gaba akwai da taɓa zuwa nan ma ta same ni cikin tafsir lokacin tafsirin english ta ce ubanta ne ga tafsirin baya sauran tafsiri amma sai ya saurari tafsirin ka na english to ya sa ni gaba kwata-kwata yana ni komai na makaranta yana ta same ni a masauki ba za ka komai na jikin ta ba da niqabi kun tana kuka Allah kai masa magana ba hausawa ba ne ah, ta ta zai saurari ta ce a ah, ga alama zai saurari maganar ka na kuma masa waya ta ce wallahi duk abin da ya shafi taimako da agaji baya mata babban abin da yake damunsa kawai wai tana sa hijabi da niqabi kuma musulmi ne yan wanda da suke yawo kamar karuwai su ne mutane a wurin su to wannan wace irin rayuwa ce wannan ya jama'a saboda irin iyaye da ke da irin wannan gurguwar fahimta da murɗaɗɗiyar kwakwalwa Allah ya sa su gane Allah ya sa mu gane gaba ɗaya kai kuma a matsayinka da za ka ci gaba da mahaifiyarka addu'a Allah ya sa ta tuba daga abin da take in dai matsawar wadda Allah baya so ce in kuma kyau ce to Allah ya mana muwafaqa gaba daya wallahu alam kafin karshe kafin tambaya ta karshe ana there's an invitation MSSN area council is inviting the Muslim brothers and sisters to the graveyard ita ce malam idan mace ta gama haila za ta rama sallah sai tambayar ta biyu tana cewa idan mace tana sallah ya kamata ta bayyana karatu mu na malikiya kuma haka yake a sunna me suka ce wa alaiha qada'u me qada'u sawmi duna salat mace in dai tana jinin al'ada kaga dai ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba mijinta ba zai kusance ta ba amma in jinin nan ya ɗauki za ta rama azumi ne banda sallah ko za ta rama sallah babu ramar sallah don haka kin samu amsar ki dangane da tambaya ta biyu shin in mace na karatun qur'ani a sallah za ta bayyana karatu amsa eh masu cewa mace ba za ta bayyana karatunta ba sai muka ce mai dalili gashi annabi muhammad sallallahu ya ce sallu kama ra'aitumuni usalli kamar da ke cikin bukhari hadisin malik ibn al-huwairis ya ce ku yi sallah yanda kuka ga nake sallah to kaga tunda ya ce yanda nake yi to yaya yake yi a asubahi ɓoye karatu ko bayyanawa ya yake yi a azhar bayyana ko boyewa ya yake yi a magariba bayyana ko boyewa to da yace ce ku yi bai ce ku maza kaɗai banda mata ba a ka'idar malamai suka ce in umarni ya zo daga Allah ba ka da iko ka ce ban na mata sai idan Allah ne ya faɗa so da zaran umarni ya zo ka ɗauke shi general kawai ka'ida ce ta malamai da ka da annabi ce sallallahu alaihi wasallam ku yi sallah ku yi mata na ciki wanda ya ce a'a da ke sai mace sai ka kawo dalilin da ya taka ma umarnin birki in ba haka ba za ka yi kirinki da kwankwani da ka umarni ne ya zo sallu kama ra'aytu muni usalli da ka mace za ki bayyana karatunki a sallar asubahi a sallar maghriba a sallar lisha to amma waɗanda suka ce a'a ai sun faɗi dalili ka ji dalilin su mana cewa suka yi ai ita muryan mace al'aura ce ba iya dalilin kenan to sai mu ce ah, in dai muryar al'aura ce to ai mun ga su irin waɗannan matan hatta ma a ɗakin mijinta ba ta bayyana karatu to muryar kuma al'aura ce ga mijin kenan sai ta je ɗakin ma mahaifiyarta in ta tashi karatu sai ta ji gum to a gaban mahaifiyarta ma al'aura ce kenan su ga hujja ce mai rauni ɗaya kenan na biyu me kuke nufi da al'aura ai abin da ake nufi da al'aura ita ce gaba ɗaya al'aura ita mace gaba ɗaya shi yasa Allah ya ce in aka zo muku magana ya ku matan annabi kada ku dinga rausaya murya فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا in kuka tashi magana kar ku dinga yin rangaji kar ku dinga sassauta muryarku suka ce misali idan mutum ya zo gidan mace mijin kina nan to ta faɗa da ƙarfi baya nan yaya lafiya ta ɗaura fuskarta eh kai eh, kwarai da gaske kada ainihin ta dinga wani so ta mune a ah, ai baya nan ko zaka zo ka sha shayi to wannan munafinci ne wallahi munafinci munafinci ka faɗa kawai baya nan inda sako ne ka faɗa ka wuce kawai ba wasa ai to to to kaga nan ne aka ce muryar ta zonto al'aura amma ka zo ka ce ya za a yi qur'ani ba take karantawa in har kana tunanin maganar Allah ce take karantawa ai ya kamata ne saƙon Qur'ani ya girgiza ka ba muryarta ba in dai kana tsoron Allah kaddara mace tana karatun Qur'ani tana karanta ayoyi na tashin kiyama la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawwama ayahsabu al-insanu an lan najma'a idama ya kamata saƙon ya girgiza ka ya tsorata ka a lokacin da ka aji saƙon ƙur'anin kana tunanin murya tana da kyau to kai shaidani ne a shi ina fata ku fahimci amsar da kyau magana cewa wai kaza kaza kaza ta hana wannan magana ba haka take ba za ta bayyana murya illa iyaka kawai abinda malamai ke cewa ba za ta daga murya ba kamar na namiji tun na ba za ta kira sallah ba amma ka ce ta ɓoye karatu wai bari talaba ce wannan magana ba ta da ƙarfi saboda ta ci karo magana da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam bayan خلاص to sallu ala nabi muhammad Allah kai mana muwafaqa Allah ka samu dace ya Allah gashi mun zo goman karshe ya rabbal alamin muna ban kwana da wannan wata mai albarka mai daraja ya Allah ya Allah ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka sanya mu cikin bayan ka nagartattu karbabbu yardaddu waɗanda aka yanta su gaba barin shiga wuta ya Allah kasafin da kake yi na alkhairi duk shekara a lokaci irin wannan cikin Eid al Allah ka rubuta mu cikin bayan ka waɗanda ka yarda da su ka taimake mu wajen kauce mu duk abin da ba ka so Allah ka saukar da albarka ga rayuwar mu Allah ka yaye mana bakin ciki ɗaliban mu da ke karatu Allah ka taimake su ya rabu. ɗan kasuwar mu Allah ka yi musu agaji waɗanda suke da niyyar mugunta Allah ka cire mugunta a zakatansu kasar mu Allah ka ba ta albarka da zama lafiya da kwanciyar hankali ya rabbal alamin Allah ka ba yaran mu matasa mata mazaje na gari ya rabbal alamin haka su ma samarin Allah ka haɗa kowa da rabon sa rabbal alamin marasa lafiyan mu Allah ka tada kafadun su waɗanda suka riga mu zuwa gare ka Allah ka ji kansu Allah ka haskaka kabarin su Allah ka yafe musu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا